Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro Assalamu alaikum. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis goma sha biyu ga watan Janairu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da ake ta ruwan sama kamar da bakin kwarya da ambaliyar ruwa da kuma iska mai karfi a jihar california da ke amurka lamarin da ya yi sanadin asarar rayuka da dukiyoyi mun hira da wata 'yar najeriya mazauniyar jihar california zuwair aliyu sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda sulamin mana barma ya shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kawo muku muhimmin kanan labaran jaridu daga kasar ghana amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. 'Yan gudun hijiran Myanmar sun makale a Thailand sama da shekara guda suna jira a kyale su domin tafiya zuwa ƙasa ta uku. A cewar wata ƙungiya mai zaman kanta da ke taimakawa 'yan gudun hijirar, akwai kusan mutane dubu ɗaya da ɗari ɗaya da aka amince da su samu matsuguni a amurka da wasu ƙasashe amma ba a bar su sun bar tailan ba waɗannan mutane sun samu matsayin 'yan gudun hijira daga hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a thailand suna samun taimako daga hukumar kula da ƙaura ta duniya iom wacce ta ajiye 'yan gudun hijira a gidajen wucin gadi har sai an kyale su sun bar ƙasar ko da yake bayan fiye da shekara guda ji nake kamar muna kurkuku in ji kalayar wata a gudun hijira da ta makale a thailand ta amince a sake sunanta da suna ɗaya bisa damuwarta kan tsaro a thailand akalla 'yan jarida ƙasar iran talatin ne ke ci gaba da zama a gidan yari sakamakon zanga-zangar da ke da alaƙa da mutuwar mahasa amini kamar yadda ƙungiyar 'yan jarida ta tahiran ta sanar a jiya laraba Iran ta shafa kusan watanni hudu tana fama da zanga-zangar da mutuwar Amini a ranar 16 ga watan Satumba a tsare ta haddasa da shekaru 22 da haihuwa. Bayan da jami'an 'yan sandan gyaran hali suka tsare ta bisa zargin keta a ka'idojin saka suturan mata. ƙungiyar ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa kusan 'yan jarida 70 ne ake tsare da su tun tsakiyar watan Satumba bara. an bayar da belin wasu yayin da ake ci gaba da tsare 'yan jarida talatin da aka ta sa ƙeyarsu domin yi musu tambayoyi ƙungiyar ta ƙara wallafa jerin sunayen waɗanda ake tsare da su a halin yanzu a shafinta na telegram daga cikin waɗanda ke cikin jerin sunayen akwai 'yan jarida iran biyu nilofar hamedi da ilahe muhammadi waɗanda suka taimaka wajen fallasa lamarin amini wani bam da ya tashi a kusa da ma'aikatar harkokin waje a kabul babban birnin kasar afghanistan jiya laraba ya yi sanadin kashe akalla mutane biyar tare da jikkata wasu akalla arba'in khalid zadran kakakin 'yan sandan birnin kabul ya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu ya kuma yi allah wadai da abin da ya kira aikin dabbanci da aka auna kan fararen hula na afghanistan wani asibitin agajin gaggawa da ke kasar italiya a kabul yana jinyar yawancin waɗanda suka jikata mun karbi marasa lafiya sama da arba'in a asibitin yana da wuya mu iya sanin adadinsu na ƙarshe muna ci gaba da aiki in ji stefano soza daraktan ƙungiyar agaji na ƙasar da ake ta ruwan sama kamar da bakin kwariya da ambaliyar ruwa da kuma iska mai karfi a jihar california ta amurka lamarin da ya yi sanadin asarar rayuka da dukiyoyi mun hira da wata 'yan najeriya mazauniyar jihar california zuwair aliyu inda ta fara mana bayanin halin da ake ciki to a gaskiya zancen da muke yanzu a cikin california ba ƙaramin ruwa muke ta gani ba banda ruwa ma muna ta samun ruwa da kankara amma a ce a garin da aka saba da ganin irin barna daga irin kosu wuta haka wutan da ke kama su daji ko girgizan ƙasa a ce wannan ruwa ya yi wannan barna ba garman abu ba ne ba. Mm. So a yanzu da nake niki magana an samu akalla da mutane sha bakwai da aka ce sun rasu daga cikin wannan zancen da nake sun rasa su Kin gani duka wannan ba garman tashin hankali ba ne ba a wurin iyali da yawa california amma sai dai mu ci gaba da addu'a. to ku a yankin ku kuma an samu barna sosai ko barna ba garman barna aka samu ba. Kin ga ko misali a ce um, daga cikin inda ake tafiyan jirgin sama an samu akalla dai ɗari da sittin da biyu da aka yi kansilin mutane da ya kamata su tafiya daga nan lax a su fita daga gari samu flight ɗinsu an yi masa delay eh. dalili kuwa saboda irin an samu rashin wuta. Eh, an dakatar da jiragen ko? Eh an dakatar da jirage. Wanda haka kuma mun samu ma irin jiragen ƙasa suma eh. da wayoyin lantarki. Hmm. To shi ma ya kasance ba za a iya yin tafiya da jirgin ƙasa ba ga kuma um, bishiyoyi mm-hmm. suna ta fitowa daga tushensu suna toshe titi wasu kuma suna mafaɗuwa a akan gidajen mutane mm. baicin haka ga kuma irin tabo da ke ta abin nan mudslide yana ta jan tabo mm. barna yana jan ƙasan ba karamin mm, wannan dameji ba ne ba gashi kuma can wuraren redondo nan daga cikin los angeles mun samu ruwan ya ta tashi sama mm. tun daga kafa sha biyu ya shigo cikin gari to shigowa cikin kinga wanda suke zama daga wannan anguwar redondo beach eh. ba mamaki gidajen su da sun za su samu barra sosai a wannan anguwar sai dai mu ce mun gode Allah amma ba garman barna muka gani ba a dai ce dai a garin da aka ba a saba gani ba eh. ina jin eh, cewa eh. canjin yanayi ina ga shine ya jawo wannan saboda ana ta cewa ko ruwan da ke a ruwa ne a to a yanzu dai gwamnati akalla dai za a iya cewa barnan da ta samu zai kai in an kwatance a cikin daloli biliyan ɗaya irin damage eh. da aka samu amma yanzu ana ƙoƙarin dai nan da nan a samu kamar misali a ce baka ɗin wurin da wutan lantarki samu dakatarwa eh. matsala a dawo da wuta nan da nan ana ta gaggaya ma mutane akan waya wanda ake cewa an ba alat eh. ana sanar da mutane duk wanda suke da niyyar tafiya su dakatar da tafiya in dai ba ya zama tilas bane ba su abin dai da dai na gani kenan ba to shin ku an ɗauke muku eh, wutar lantarki? gaskiya mu dai abin da yake mu inda nake da zama gidanmu a saman gudu yake eh. so ba mu samu wannan matsalan ba gaskiya amma yawanci wanda ce daga kasa ƙasa suka samu wannan matsalan to amma gwamnati a yanzu haka dai suna ta ƙoƙarin da su gyara wutar lantarki din to a yanzu dai gaskiya wa'annan anguwowin ana ta ƙoƙarin a cire mutane wanda suka aka a ceto su a eh. same su a ceto su a same su a sa wani um, irin gidajen taimakawa dai kamar shelter wanda eh. ya kamata a ce kamin a gama gyara musu gida wanda suke da insurance insurance ya taimake su ya gyara amma ina gaya miki ba garamin aiki ba ne ba saboda ba aikin kwana ɗaya ko biyu ba ne ba saboda wasu eh, bishiyoyin da muka samu sun yi dameji a gidajen mutane ita ma malama helen bako da ke karamar hukumar orange county a jihar california ta mana bayani game da halin da suke ciki inda nake zama wato ina southern california mm. da sauki ko da shike akwai kaman a hanyoyi idan mutum ya fita jiya da na fita zuwa wurin ganin likita ya zama mani dole in je eh. a hanya din ruwa duk ya cika hanya motoci na tafiya da hankali domin hanyoyin duk sun cika da ruwa to mm. ya jima ba mana ruwa ba shekaru da dama da suka wuce ba mana ruwa ba to sai gaba daya gashi an kawo mana ruwa mm. ruwan ya zo gaba daya ana ce mana ruwa ba tsayawa mm. saboda haka wurare da dama wayansu gidaje kamar a bayan gida na ma ruwa ya cika ba bayan gida. Wani anguwa kenan kike? Na um, inda ana kira Tustin a Orange County. Eh. Ko da suke mu da sauki amma arewacin California. Irin su San Francisco ko? Exactly a wajejen su San Francisco su ne kam an yi musu barna sosai kaman kasa sai ta budu. Zabtarewan kasa din nan ko? Akwai uh, wata mace da yarta suna cuki to ba ta ganin hanya eh. lokacin da ake ruwa din wurin da duhu. Eh. sai gaba ɗaya motanta ya zo ya faɗi a cikin wannan rami din So, yes, akwai wurare haka da dama a Northern California su San Francisco. Banda San Francisco akwai wuraren da a California inda itatuwa da gidaje wuta ya koko ne. A wayannan wurare din ruwa ya zo ya wanke wurin sai taɓo yana ɗaiban taɓo zuwa cikin gidaje akwai mutane da dama da aka aka sa suka fita gidansu domin taɓo ya cika gida eh. abin abin mamaki ne kin san wuta ya riga ya kone itatuwa kuma ya share wuri eh. to irin barna da ruwa ke mana kenan a California especially a arewacin California mu dai mun gode mu ubangiji da sauki to da amma eh, duk da haka dai um, idan ba zama dole ba mutum ya kamata mutane su zauna a gida eh. to an samu eh, asarar rayuka sosai akwai mutane dai da suka rasu amma ban san yawancin mutane da suka rasu ba amma ban san adadin ba ko mutane da dama ba yes sai ko rashin halakan kamar gidaje da kin san kamar yadda nake faɗi a wasu wurare ruwa ya cika su motoci su eh, mutane motoci su ya nisu a cikin ruwa din to an yi asaran dukiya dai ko da shike ruwan ya dan lafe amma suna cewa over the weekend za mu sake samun ruwa hmm. mutane suna zama da fargaba eh akwai sauran fargaba a gaba to wasu irin addu'a dai zai zama da sauki eh Allah ya tabbatar to wasu irin mataki ne gwamnati take dauka a yanzu haka to ana dai kokarin taimakon mutane especially wayan nan da wuta ya kone wajen sunan su ana kokari a kai masu su akan cika kasa cikin buhu su domin a yi kokari a tare ruwa kar ruwa ya wuce ko kuma a tare hanyar tabo kada eh. ta ɓoye wuce sannan wayan da suna nan a wuraren da an gani in an sake yin ruwa akwai damuwa to akan ba su shawarar su bar wuraren da suke zama eh. gwamnati ta kan yi kokari ta creating kamar gida inda za su je su zanna lokacin da aka yi ruwa din an samu damuwa wajen lantarki amma a sauran wurare kan mutane da dama sun yi rashin lantarki ana kokari um, a gani an gyara. Hira da na yi kenan da wasu 'yan Najeriya mazauna jihar California. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da kashi biyu na labaran duniya. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta ayyana kasar Uganda a matsayin wacce babu cutar Ebola jiya Laraba kwanaki 42 tun bayan samun wanda ya kamu na ƙarshe. barkewar kwayar cutar nau'in sudan wanda ya fara a watan satumbar bara ya yi sanadin mutuwar mutane hamsin da biyar an bayyana haka ne a wani taro a gundumar mubende wadda a yanzu aka fi sani da cibiyar barkewar cutar ebola nau'in sudan karo na biyar a ƙasar uganda dr jane ruth aseng ministar lafiya ta uganda ta ce manyan abubuwa da ke haifar da yada cutar su ne kamuwa da cutar a cikin gida da kuma taruka a wurare masu zaman kansu. Jiya Laraba an cika kwanaki 113 da fara barkewar cutar Ebola da kuma kwanaki 42 da sallamar mutum na ƙarshe da aka tabbatar ya kamu. Kasar ta samu labarin da aka daɗe ana jira. I now confirm that all transmission chains Ta ce yanzu na tabbatar cewa an rufe dukkan hanyoyin yada cutar kuma zan yi amfani da wannan damar wajen shelar cewa an kawo ƙarshen barkewar cutar kuma yanzu Uganda ba ta da cutar Ebola. Gundumar Mabende ta yi rajistar adadi mafi yawa na waɗanda aka tabbatar sun kamu da marasa lafiya 64 da mutuwar 29. A farkon wata mai zuwa ne ake sa ran za a fara sake nazarin manufofin Amurka game da kasar China. Majalisar wakilan Amurka ta amince da wani kuduri a ranar Talata na samar da wani kwamiti na musamman kan China da kuri'u 365 masu goyon baya da 65 da ba sa goyon baya. Kakakin Majalisar Wakilai Kevin McCarthy ya zaɓi ɗan majalisa na jam'iyyar Republican Mike Gallagher ya jagoranci aikin kwamitin. mutane da yawa sun nuna sha'awa na yi magana da shugabannin republican na majalisa a wannan safiya kuma mutane da yawa sun nuna sha'awarsu na da ƙwarin gwiwar cewa za mu sami kyakkyawan gungun mambobi masu himma da suke da alaƙa da batutuwan da muke fuskanta a halin yanzu in ji galaga a wata hira da sashen mandarin na boa galaga ya shaida wa boa cewa kwamitin na sa ran gudanar da zamansa na farko daga farko zuwa tsakiyar watan Fabrairu kuma ya zai hada da 'yan majalisa daga bangarorin biyu. Labaran duniya ke kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kai ka shirinmu na gaba a shakata da wannan waƙar. Daure kai wa kanka tanadi ɗan uwa kenan domin ranar ƙarshe. ki ina zaka nisan jifa na lura wata ran ƙasa zai dawo sannu sannu bata hana aje sai dai a an sha fama an sha fama me kake nema ne a duniya har da abin kanka ka kashe wani dan yi kuɗi ko sarauta ko mulki ka da dama a yi sabo ko a yi sabi a yi shirka don bukata ta duniya in ka same ta ina za ka kalli roba Kalli kalli gaddafi mazan fama ya yi mulkin ya shuɗe idan ɗaukaka haka ke nema ne wai ina Michael Jackson ya yi sunan ya shuɗe ya wuce sai labari ko sarauta kake nema wai ina kuni Elizabeth Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci ashirin da kuma daya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita ɗari da da biyu biyar Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuka mana intanet a voahausa.com murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A shirin da ya gabata mun sami bakuncin Steven Jen, shugaban kungiyar nakasassun Ashanti Region a Ghana, wanda a kashin farko na tattaunawarsu da wakilin muryar Amurka Hamza Adam ya koka a game da kyamar da masu bukata ta musamman ke fuskanta daga wasu ɗaiɗaikun mutane a tsawon al'umma. Alhali kasar na daga cikin waɗanda suka yi na'am da yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa kan batun 'yancin nakasassu. wannan na wakana a wani lokacin da kudaden tallafin masu bukata ta musamman suka makale a hannun mahukunta abin da ke shafar dukkan lamurin rayuwarsu za kuma mu tashi daga inda yake bayanin matsalolin shiga motocin haya za ka kira ba su shiga stc ba su vip ba su ga duka sai an daga ka a shiga daga cikin lorin in zai ka shiga lupre ban dai wannan dai zagin sosai ma ba a yarda man sam ka shiga alupre in Allah ya ma ya yarda ka samu wani kuji ka ce a ah, bari ni ma zan in hawo alupre kana cikin hulciya ana tambayan ka kaman ya za ka yi ka hawo don ba ka ne ka ka hawo hulciya ba wani provision for hulciyas sai sa za ka shiga plane nan ka je Accra sai dai ka nemi in kana da kudi ka nemi kudi ka je ka dauki eh, private loading ka ka je jama'a eh, cikin wahala sosai ganan ga 2006 eh, ga aka yi disability common fund yeso eh, ma'anan shi ne kudin ya zo kudin na zuwa abin ga local government ministry eh, assemblies eh, na fahimta eh, wani asusu ne da za a ringa tallafawa masu fama da nakasa ko an kawo wannan kudi a waɗanda informal sector bai yi saboda wani abu bai yi yaje su samu aiki na yin ba amma ya so ya zauna gida ya koyo aiki or yi wani wani jujuma kadan kadan ya samu abin da shi ma zai ci an ajiye in ka je a baka kadan ka fara kana aikin ka kadan kadan ana kama ka kana duba inda aikin ka ke tafiya amma tun 2006 first batch da zo na zo 2010 daga wurin har yau kudin da zuwa ya zo kamar lokaci ma yanzu gama na yanci kamar shekara ma biyar ko shida ke ga zuwa kudin nan bai zuwa da sauri in guda ya zo yau ya yi ma wata shekara ma bai zo ba ina magana ga tun eh, January 2022 ga yanzu za mu cikin December ga ya kamata da su hudu ya tunzu amma biyu biyu da ya zo na ma ya zama ariasin last year 2021 ne ya zo kankan na 2022 gama bai zo ba sai ya bari mutanen na wahala sosai kuma wannan man ya zo raba ma ya zama magana amma abin da mace damu mu sosai ne an ga wanga duka za a raba kudin wanga bai zama abin da ya kama a yi rali ba ka gani assembly ya je haya tenti ya je haya abin bugan waka ya cire ya mutane kungiya kungiya kungiya a zo a zauna wuyo za a raba kudi eh, za a raba abu a ba masu disability aka gama wanga bashin da za a yi wanga duka ya fita kudin abin za a yi gani sisa kamin ka gane nan kudin da zama ya zo za a duce a basun nan kankani sauran kankani to an doci duka an yi wannan eh, eh, ni na cire su rari ne. Eh, akwai kwamiti da aka kafa wadda take jibintan al'amarin samar ma masu fama da nakasa tallafin kafin a gudanar da wato wannan shiri na rarraba wannan tallafi ga waɗanda suke fama da nakasan akwai wasu abubuwan da ake yi a hayo tantuna a tara jama'a duka wato kudaden da aka kawo muku wanda za a raba muku ciki ake doka ana wannan aiki ko ba haka ba wannan haka nan haka nan yanzu a matsayinku na eh, masu fama da nakasa mun san akwai wani eh, taimako da gwamnati ta bullo da shi na ba ku dama ku karbi kudade eh, a gun masu motoci musamman haraji na hanyoyi na tituna wanda ake makira da suna to levy Eh, mun san an goge wannan haraji tun shekara da ya gabata eh, shin wannan al'amari yana tasiri a cikin harkokinku na yau da kullum yana tasiri kai kai mini bayani kan eh, irin adadin mutane da ya shafa sannan halin da sun kasance kansu a ciki sakamakon wannan al'amari wannan magana in za mu mun taba wagan magana ya zama ya kama wani ina muna kaman wanda ya mutu cikin mu ne saboda da wannan abu ya tanye mutanen mu da yawa so saboda me ba su samu aiki amma wannan ya bari waɗansu sun samu inda suke zauna in Allah ya wata ya mutu su ma sun samu kaɗan don ana biyan su amma gaba daya aka zo aka gaya musu ba wai an ce musu kamar o oh, kun yi wata uku bayan wata uku kun zauna gida yau gida waye na ana gaya musu kamar kowa ya je gida ya kare amma an ce musu kamar wurin wuri ku zo ku zauna gida amma an ta ba ku kuɗi kam a samu eh, aiki an ba su wata guda wata biyu ya kare shekara ga ba wanda ya samu ko dala ba wanda ya samu dala sisa yanzu ka taba wanga magana cikin mutanen mu ya kama kamar wani ya rasu ya zama magana da yana damu mutanen mu sosai ya damu mutane sosai Masauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da karshen wannan tantaunawa. Yanzu a madadin ciyaman na nakasassun Ashanti Region, Stephen Jen, da wakilin muryar Amurka a Kumasi Hamza Adam, ni sule muni barma da duka abuka aiki na sashen hausa ke ce da ku gona lafiya a kai da malam sule yanzu kuma lokaci ne da ridwan abbas zai kawo mana sharhin jaridu daga kasar ghana Da babban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic da maso masharhin jaridu da kuma labarin da na zakolo a jaridar shine Dr. Usu Afure Akutu zai bar ofishinsa na ministan aikin gona nan da makonni biyu. Jaridar ta ce ministan aikin gona Dr. Usu Afure Akutu ya shirya barin ofis na da makonni biyu ya soma shirye-shirye mika wannan matsayi nasa tare da mika wasikar murabusin ɗinsa ga shugaban ƙasa ba da jima girmamawa ba jaridar graphic ta shaida cewar a matsayin shirye-shiryen yin murabus din nasa da nika wasikar duk a ranar talata goma ga watan janairu shekara ta uku aka yi shi to amma murabusun din ga baki ɗayansa bayan makonni biyu ne muddin shugaba na nadu dankwa kufa adu ya amshi murabusin din nasa ko kuma in ce ya amince A ita kuma Jarida da chronicle wannan labarin ta ruwaito matsin tattalin arziki akwai nasara a nan Gana in ji shugaban ƙasa. Jarida ta ce shugaban na nana dankwa kwakufa ado ya karfafa wa yan Gana. gwiwa yan kwanaki kaɗan da shiga sabuwar shekara ta 2023 Jarida ta ce kasar ghana kamar sauran kasashen duniya sun shiga sabuwar shekaran a cikin wani irin hali na matsin tattalin arziki wadda ya jefa tattalin arzikin tarin kasashe a cikin tarihi sai dai shugaban ya yi imani duk da wannan matsi na kasar ghana ke fuskanta akwai nasara da kuma na leƙa jaridar da herald wannan labarin na zakulo shugaban kasa ya ɗauki matsayin ejentin wanke mutane tsohon shugaban kasa jan muhammad ne ke tsakalan akufa ado a matsayin mai kari. kare 'yan uwansa masu aikin ma'adinai jaridar ta ce tsohon shugaban kasa janar mahama ya yi kira ga nana da danko akufa ado ya kawo karshen wannan matsayi da ya dauka na matsayin ejentin wanke dangi da aka same su da hannu dumu-dumu a cikin harakan wato hakan ma'adinai ta barauniyar hanya ya ce wannan hali na shugaban kasan ba zai yi masa alhairi ba sa'an ya gargaɗe shi ya kiyaye game da abin da yake shugaba ado danko kufa ado ya ɗau wannan matsayi ya azawa kansa na zama ejentin wanke masu laifi. Tsohon shugaban ƙasar da ake jin shine zai tsaya wa jam'iyyar Democratic Congress a zaɓe na shugaban ƙasa mai zuwa ya yi magana ne akan taron da aka yi inda shugaba a kufa ado ya yi ƙoƙarin kare a akunta mining ya nuna cewar wannan wani abin fargaba ne. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwan tara basa sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida ridwanullah da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a manfa a takaice. yan gudun hijiran myanmar sun makale a thailand sama da shekara guda suna jira a kyale su domin tafiya zuwa ƙasa ta uku a cewar wata ƙungiya mai zaman kanta da ke taimakawa 'yan gudun hijirar akwai kusan mutane dubu ɗaya da ɗari ɗaya da aka amince da su samu matsuguni a amurka da wasu ƙasashe amma ba a bar su sun bar tailan ba waɗannan mutane sun samu matsayin 'yan gudun hijira daga hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a thailand akalla 'yan jaridar ƙasar iran talatin ne ke ci gaba da zama a gidan yari sakamakon zanga-zangar da ke da alaƙa da mutuwar mahasa amini kamar yadda kungiyar 'yan jarida ta hiran ta sanar a jiya Laraba. hiran ta shafa kusan watanni hudu tana fama da zanga-zangar da mutuwar Amini a ranar 16 ga watan Satumba a tsare ta haddasa, ya shekaru 22 da haihuwa. Bayan da jami'an 'yan sandan gyaran hali suka tsare ta bisa zargin keta ka'idojin saka suturan mata. Wani bam da ya tashi a kusa da ma'aikatar harkokin waje a kabul babban birnin kasar afghanistan jiya laraba ya yi sanadin kashe akalla mutane biyar tare da jikkata wasu akalla arba'in khalid zadran kakakin 'yan sandan birnin kabul ya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu ya kuma yi allah wadai da abin da ya kira aikin dabbanci da aka auna kan fararen hula na afghanistan hukumar lafiya ta duniya da who ta ayyana ƙasar uganda matsayin wacce babu cutar ebola jiya laraba kwanaki 42 tun bayan samun wanda ya kamu na karshe Barkewar kwayar cutar nau'in Sudan wanda ya fara a watan Satumbar bara ya yi sanadin mutuwar mutane 55. An bayyana haka ne a wani taro a gundumar Mubende wadda a yanzu aka fi sani da cibiyar barkewar cutar Ebola. nau'in sudan karo na biyar a kasar uganda thomas sauraro ana muka kawo ƙarshe shirin namu na hantsi sai kuma canza da la'asa da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Ya zama da Muhammad Hafiz Baballe da ya na gabatarwa. Sai Salman Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyare da na hada na kuma gabatar da shirin ke cewa ku huta lafiya sai Allah ya kara haɗa mu. Ma